dakata dakata ni ba ta ne kamun wa'azi ba kai ka zama malamin cikin gida ko to ka rike wa'azinka baba yana can masallaci ya tara mutane yana musu wa'azi to in tambaye ka kana tunanin duk mutanen da yake tarawa dukansu ne za su shiryu ba za a yi wannan iya shegen a gidana ba ki mai da gidana dandalin baɗala ana tara mateku ba a gidana ba to na gane nufinka kai matan da kake tarawa a shago na taɓa yi maka magana a kansu har laye fa ake yi wannan ta shiga ta fita sai da ya biyo ni hannun lungun ana kallo na a mota bai gane ki ce an fara abin da nake so din kenan in ga ana sa ido ana kallon ki kin zo kin bude mota kin fita Mariya ta dawo wallahi kina raina min hankali da yawa duk yan watannin nan da kika yi kin canza kin yi kyau saboda iya kiwo da abubuwa da tare da miki amma ke kin ki gode wa Allah ko yo ai dama ni da ka aure wani bulbul ka auro ni me ba na ce a cikin gidanmu bulbul ka auro ne Allah ya ja kwana mm. mutane sai addu'a suke kiwo malam godiya Allah ya saka da alheri Allah ya raya zuri'a malam gaba ɗaya mazan gari sanadi Allah kai sanadi duk sun shirye sun nutsu sun da hanya madaidaiciya kowace mace ta shigo ta ce ni da mijina baya min kaza amma yanzu kin ga sanda da wa'azin malam warwara in wannan ta zo wallahi da mijina jibga ta ike amma yanzu kin ga shafa min mai ma ike in wannan kowace da kala abin da za ta faɗa malam wallahi ina jin daɗin wannan harka sai godiya kai yanzu zai na ga da madara ka sha malam ya isa to a sha ruwan binni malam abin da ruwan binni hanne malam malam ya ka gyara sunan nan Allah a riga dan kuskure shi ashe me to ana faɗa a ce na faɗa han din ne ah. ina ka faɗa ne yanzu malam kamar zagi na kai hannan kai ina hali zagi ne malam han ban han ita ta ne kuma zan yi haushin kare ba me han na san dai wata samu wacce aikin da na ga kira ni anne ina so yau mai lissafi shi a waran nan tunda na bada jarin nan baki taba gayan yau yayi kauri ya zama kaza kullun kaza ake ci ko kaza ko kaza ko kuma faduwa ake komai da kuɗi ake abin da ya dame ni tunda na bada jarin auren nan baki taba ce min riba kaza ake ci riba kaza ake ci ba amma kuma kullum ganin hidimomi nake a yi shayi a yi waye a soya kwai a yi wane ne to an ce daidai ruwa daidai tsaki to ni na ga tsakin ya fi ruwan yawa na zo malam da magana ta da nishaɗi na da komai muna zance malam sai ka ɓata da akwai wata sana'a da ake a gidan da ne bayan awara ai ta ce Allah ya sa wa albarka malam hmm? anne anne na'am dole ne a bincike a faɗi cewa gete da gete ne komin sarkin da ya zama duk irin shigantakar da arna suka yi a baya irin su fir'auna har yanzu ana faɗin ta ba daina za a ba ita ce za ta yi wa'azin da mai ni zai kiyayi saboda haka lallai ki bani lissafi yanzu to nawa ake samu kullum yaya nawa ake samu malam kai dai ka ci ka sha hmm? in ka zo ka samu farfesun kaji ɗibi in soyayye ne kwashi in doya da kwai ne ko da dankali malam aja a ɗora shayi yanzu ma kaga wannan tun da nake ma maganar madarar nan ka ce tun safe ka sha ba za ka ƙara sha yanzu ba a rika dan barbadawa ana yin shi ransa yana ɓaci ina yin kirtuf da zai maka maganin yunwa malam a ci kawai a rufa dai da buzuwar matan malami ta yi cikin shege a bar maganan nan banda bincike malam a Yawa. Ya kuma. Ya jama'a ya jiya ne ta dawo. Eh, to masha Allah biki ya Na'am. Addu'o'i dai sun yi tasiri. Na'am wato ana ta ci gaba da yi. Eh ana ta ci gaba da yi. kuma ainihin ana samun dumani na? A alhamdulillah natsuwa kan alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. Zuciya ta samu dumani na? Alhamdulillah. masha Allah masha Allah kuma da fatan ainihin zuciya ta gamsu yanzu za a ainihin wato yi aure a ai malam ina dan tunani na bashi yanzu a yau din nan in na samu miji zan yi aure to alhamdulillah ai na san ai ba a rasa mane ma ba ko a malam ni ba kowa ba kowa na'am bi ma'ana zuciya wato tana da ainihin zaɓin irin mijin da ake da buƙata. to malami yanzu ko kai kace min ka <laughs> shiri ka fito ai da kai za a yi Allah ni da kai da yar uwa amma da kowa eh, wannan ai magana ina ni ina gundume biyar hajiya kamar ke a to ni yanzu na wani zaɓi ai babu macen da tafi ƙarfin namiji ni yanzu ba matsala in dai za ka yi ka shirya to ba matsala ina sauraron ka ai ni ko nan da jifi ba malam ba a ɗaura auren nan A yi haka kar dai a matsa eh. baiwar Allah aikin ga akwai yan hidin dubu na aure ga su sadaki da sauran abin kunji kunji a malam ka dora mu kanka wannan ga dai ni ina dan kasuwanci na na'am in dai ba za ka hana ni yin kasuwanci na ba to ni duk ba matsala ba ce a gare ni yanzu haka ma sadaki idan baka da shi zan iya ciro shi daga jikina in baka ka je ka kuma dai bugu da ƙari alhamdulillah ala zalika Eh amma dai duk da haka yar uwa dan eh, yi shawara eh. a'a ni ma yanzu shawara ai kai na bar mawa ina sauraron ka kai shawara ko nan da jibi to ba da zan koma eh a dai eh, shawara to da ai shawara eh ai shawara ba dai mm. <laughs> dan an matsa ne a dai shawara in da hali Masha Allah. Ga wannan kuma a malam ba matsala. Bayan gajiya da hidima. Ina ta so in yi godiya wancan hidima ma da ake ta ba da ma'ana. ta kawo canji sosai a cikin gida. To ni ma la yadda ka faranta min ni ma ai na samu farin ciki a raina. Dan na maka haka ko ai ba wani abu bane ka karba. To alhamdulillah ala zalika. Eh to masha Allah. Na samu farin ciki ai. Eh, alhamdulillah. Eh. To malam zan koma. To na gode shawara. To ba da mu. Yadda kai shawara eh. sai in ji. To insha Allah. Ina sauraron. To Allah ya bar mu da masu kaunar mu lillahi. Eh masha Allah. <laughs> Na gode. Masha Allah. الحمد لله الحمد لله الدنيا أكالة <laughs> ما شاء الله إرمانا مبارة بوحكا جاهز يا جانيروني أهبنا أيبقى أهبني سكوب سيبا إيه. دور ولا إنك شارع إن شاء الله الحمد لله <laughs> ما شاء الله جارن أولا نين yanzu nawa daga nan zan san nawa ake samu in haɗa shi da wannan hidimar da naga ana yi kin na san ki da ƙorafe ƙorafe ruwa baya isa cefanan nan baya isa baka ba mu kuɗin waye ba to yanzu kwana biyu na ga baki yi to lalle ku sai kin gaya mun lalle saboda kar in zo ina tufka kina warwarewa kuma kya ce ka ayi to a cikin hukun nan wane ne ɗaya daga ciki da ya faru a cikin gidan nan mu dai magana ce muke ta sana'a malam kuma sana'a ka san Allah ya sa mata albarka yanzu idan ka je wannan dan gwangwanin mai da ake zubawa a cikin kwano in ba sa ci riba ba za su yi ba mutum ya aibu ya goye gobe babu riba wallahi ji ba zai ba shi ba zai ba ka duba dai ka ga malam sai ka ga dattijo da zundume mai sanda a hannu yana tafiya me a jikinta lilo ne zagan dinki allura reza basilla mm, matsefata fata amma a cikin wannan sai ka ga ubangiji ya sa albarka ya ci a ciki ya ciyar ya sha ya shayar ai tufa komai Allah ya rufe asiri an yi baje baje ai albarka ne da karamar sana'a dora daga inda to shi mai zaren da allurar da kike so in kin zawa kin tutse shi zai gaya miki kowace zare da kowace allura kaza yake sayarwa kaza yake samu shi na nemi ayi kawai ka bar maganar nan malam kai dai ka ci ka sha idan ka zo ka samu wai ne aka soya ka ci in kajin aka soya ka ci kar in bincika kawai sai dai in ci gaba da ci kawai ga sha ko binciken ai ba shi da amfani ne garin tona-tonan kaza ne ka ta je ta tono wukar yanka kanta to dama akwai wukar a to wuka ita ce a wurin gaya mun zaki ki ce dama akwai wukar <laughs> to wuka kuma malam gidan gidan da ke duniya ai ba gidan da ba wuka a'a ai kawai a bar maganan nan malam a ci gaba da mana addu'a buɗe ya ƙaru mu ci mu sha mu yi hani'a yawwa a yi kyauta a yi sadaka a balla bushasha hanne randa aka mutu a zarge mutum da likafani yadi biyar a je a ke nan fa duniya hanne na'am lahira nan da kike magana a nan ake samun ta kuma sai an bi Allah an yi abin da ya kamata to ba na so ina can ina wa'azi kuma in ji wani abu ya bulla a gidana wanda ba zan ji daɗi ba shi isa nake tambaya ki girma da arziki ki gaya mu hmm. domin daidai ruwa aka ce daidai tsaki to na ga tsaki da yawa kuma ruwa kaɗan da me ba zan tambaya ba to za ka kashe min jiki ni lahiran nan an kai magana ta malam gaba ɗaya sai in ji jiki na yi la'asar to ai dole ya la'asar har magarba ma sai ya yi tun daga alama ke ba gaskiya gare ki ba Allah gafurur rahim ne malam ai aljanna ta mai rabu to kuma shadidul iqabi ne ko baki ga gurin ba wannan kika gani gaskiya ne ji kuna faɗa malam ah. na ji kuna faɗa amma ni dai yadda na ce dai a rufa da buzun nan dai a rufa da buzun malam a sha shayi malam a sha shayi kanawa dauki ka binduma malam kuda zai taba ai hakuri ko dankali za su maka da kwa ko da ko maka bota da wani kudin kudin awara riba awara ba fa karamar riba ake ci ba aiki fa na gida irin wannan kananan sana'o'in malam da kake rainawa Allah ba karamar riba ne da su ba shi fa mutum fa yana abu fa ba riba fa ba za ka ga ya ci gaba da yin sa ba abin da kai yau ka gaba ka fita ba gobe kai ka gaba ka fita ba jibi ko menene da san ka da shi za ka bai ai Allah cewa ya yi lazina amanu in ja a kun fasikun na ba in fata bayyano hmm. idan mutumin banza ya zo da labari ku yi bincike eh, in za a yi aure a yi binciken asali hmm. in ana rigima an zo ka kara gurin ka yi bincike ba daga zuwa ta za ka to na daure ka ba eh, wani irin ba kyau malam cin da shan ne ba kyau malam in ba a ce ana sha malam ai da tuni babu hmm, a yi hakuri dai a dai yi ci abin da ya sa zancen nan hannatu mu tsaya iyanan kawai ni zan yi abin da ya kamata to a wara dai ana yi Mm. ana yi kuma Allah ya sa albarka gaskiya mariya ba zan taɓa yadda da abin da ke mun ba yau a ce an ganki da wannan saurayi gobe a ce an ganki da wannan saurayi rannan fata aka yi min har motar wani saurayi a ganki shiga ya za ki dinga min haka eh ba zan taɓa yadda da abin da ke mun ba wallahi ka gama bana Ka gama faɗa? To dama manan kalla, ai na gaya maka, duniya juyi-juyi ce. A kowane lokaci zan iya juya tunda ka kika gyara. Me a ciki? In canja? Ni kike gaya waɗannan ƙananan magagarin Mariya? Yanzu tun kan na aure ki, in sa ki a gidana, tun yanzu kin fara gaggaya mu waɗannan buƙaƙen maganganun, in ce ki yi ba za ki ba, ki bari ba za ki bari ba. Mariya haka zami da ke? Haka zami da ke? Allah na gode maka amma kai ba cewa kai wai ba kama aure ni ba ma tukunna kai baka ji wani iri ba dan Allah baka ji wani iri ba ai bari gaya maka malam kada tunda har ba za ka canja ba kana nan da kazantarka dole ne kuma in canja ka gane ai ni kuwa yanzu kaga ai na haɗu da daidai da ni ga su sai za ka gansu abin sha'awa ga kamshi ga kuɗi kuɗi wai sunu mariya zan gaya miki kayan nan na sana'a ne zuwa nake nake yin sana'a da su to kuma kullum sai din ta magana guda ɗaya a ta cewa wannan a ta cewa wannan da Allah a sai ka rike kayan sana'a ka tunda dai kaga ko naman nan yanka ɗaya ba a ba sai dai a cika min ciki da ƙari da ɗoyi ina ko zan iya rike kayan sana'a ka wai maganar da nake ta yi ba za ki daina ta ba dai ita dai wannan magana ba za ki daina ba kin san fa kina da magabata ko kina ta magabata ko mariya to wallahi wallahi zan je in samu magabatan naki ai mahaifiyarki tana nan zan je in same ta ai ita ta san daraja ta in ke baki san daraja ta ba ita mahaifiyarta ki ta san daraja ta zan je in same ta Au, a da lafiya ma za ki ce mu? A da lafiya. Ga hanya. alhamdulillah malam ka shaƙe mana yawa to ta yi zaƙi ko ɗan kifin nan da aka gididdiba a ciki kaga da irin haka kake yi wa zai ji kanmu ai makwata ba su isa su tsakani na da kai ba ai insha Allah bara'atu in dai wannan ne damar ki ta zo ƙarshe Allah ya warware mana da su abubuwa za su saisaita a kurkusa insha Allah Allah ya sa insha Allah mm. ke da yunwa sai dai ki gani a makota wallahi sa ni a makota ma bana buƙatar in ga yunwa bana fata ai ni haka nake so a ji waje waje da ko idan na ci na tunanin yadda zan yi in samu na rana nake ballantana na dare kullum a tunanin haka nake yi amma yanzu ko kaga da waraka ta fara samu ai ni ma na ji daɗi ki ciki haniya <laughs> eh Allah ya kawo ai eh abubuwa sun daidaita Allah ya sa Allah ya sa malam mm. na ce wace irin harka kuma ce ta samu malam wata sana'a ka canja? Ayya. Da ya wato kin san shi Allah ba ta inda ya kawo nasa ɗauki. Allah ya kawo waraka. To Allah ya ƙaro ta. Mm. Eh in dai ka dogara da shi mm. zai isar ma. Haka ne. To Allah ya kawo sauyi. To ai tambayar da ne maka nace wata sana'ar ka canja. Eh wato ainihin na san kin yi haƙuri. Akwai da babu haka ake ta murginawa. Haka ne. na san yanzu in Allah ya kawo yalwa da dan abin da zai biyo baya za ki jure ba komai wallahi insha Allah eh to wato bara'atu mm. insha Allah na miki albishir eh. insha Allah zan ƙara aure <laughs> Subhanallah ka haɗe hatu haramun ne mara ƙara aure baka ce Bara'atu mahaukaci kika mai da ni? A'a, ba ta mahaukaci ba ni tsaya tsaya. Ni fa da ban san kana da kunni mai miyar ƙarya ba malam karfa zaƙin taliya isa ka ka wanda ba mun ƙarya. Bara'atu magana ta gaskiya nake gaya miki yau zuwa gobe zuwa jibi insha Allah. Ko ma yanzu. A ban da yanzu amma dai daga gobe ila gadan eh da kuma jibi insha Allah zuwa jibi da eh to yanzu ita ko wannan wace ce za ta aure ka mala ni ma da ƙarfa na sha lokacin da na aure ka fi shagon ka dan kame ki da kaya na zo ya zan yi tunda dai ka tofe ni ka rubuce ni ka shanye na samu dai Allah ya taimaka dai yanzu dai ga sai yanzu waraka ta samu da na shigo cikin gidan komai ya ƙare ita ko wace ce za ta kaya kanta wannan <laughs> wato bare bara'atu kin ainihin kin jahilci lamarin ubangiji za ki sha mamaki wallahi zan ainihin baki mamaki za ki ga santalaliyar amarya a gidan nan to malam wani زاكا za ka ما dama da waraka aikin aikinka yake ci waje waja ta na yanzu ko addu'a ma kai ba ci take yi ba wace ce za ta biyo ka da yawa mutane abin da ke hannun su rainawa suke suna wafintarwa can kuma wasu shi suke kwaɗayi kina nufin ainihin ƙarya na karanta da ke ni dai haka kai ga ana zuwa kuma tun yanzu ina kawo ƙara amma ƙarar mariya na kawo baba ya kamata a yi mariya magana mariya kwata-kwata yanzu ba ta jin magana shine na ce bari in zo in same ki ko kya yi wata kan hajji kamar ya to baba sai a ce yau an ganta da wancan yau an ganta da wancan to ne mata magana ne mata magana ta ƙi ji na ce to ya kamata dai in zo gunki to kai yanzu in banda abin ka kalla ita mace dama ai haka aka santa ai allurar cikin ruwa ce me rabo shi ne yake saka hannun shi ya tsamo in banda abin ka to in ba a ganta da wancan sauran yau an ganta da wancan ba ai wani ba zai mai da hankali akan abin ba to amma baba naga kamar ni kadai aka ajiye nake zuwa gunta ko ba haka ba kai aka tsayin mata koko kai ne dai kake zuwa da shine magana ai ita mace ba a tsayin mata da miji sai da aka daura mata da aure saboda akwai wanda zai shekara nawa yana nema ma ya gama wahala sai an zo wurin daurin aure a samu matsala sai ka ji an daura da wani to babu na ga in akwai wata matsala ni a sanar man sai in gyara inda wata matsala da ya gare ni matsalar ka ai babba ce kalla ai kai matsala ce da kai wallahi ba zan ma iya faɗa ba wallahi ni matsalolin ka yawa ne da su saboda kai dai kaga na farko dai kai dai baka iya ma neman auren ba kwata-kwata baka iya ba kuma baka je ka abokanka sun koya maka wanda suka yi ba haka ake neman aure kiyau miyau mutum shikenan sai ya taho kawai hannu yana kada yan yatsu ka zo ka gama surutu ka kama hanya ka tafi ɗan hmm? kayan kwalliyar na yarinyar nan tana da bukata sai dai ni in sai mata yi ɗan takalmin nan sabo za a gani ɗan ankon nan ana biki dole ne za ta yi na ƙawayenta yi ko da za tafiya za ta yi mariya haka za ta tashi duk inda za ta in ba yan ɗari da ɗari na ɗauka na bata ba ba wani canji da za a gani a hannunta ƙawayenta aje wannan ya kashe kuɗi wannan ya kashe kuɗi ita babu idan ka tashi zuwa wurinta haka za ka taho mata ba wanka kana ƙaurin hayaƙi ka yi tsire ka yi balangu ka gama barbaɗe barbaɗen ƙuli ƙulin nan kana wari haka za ka zo mata amma sai dai ta ji a jikinka ba za ta taba gani ta shaida ba haka ake yi yan ledan nan in za ka taho yan gurasan nan da ɗan balangun nan ledar su daban dan tsiran nan daban yar kazan nan da kake gasa ita ma ledar ta daban sai a sako mata a kawo kaga in ta dauki wani abu <laughs> ni ma kaga ai da na shi makota ma wallahi da sun shaida da an tare maka ita to amma babu ina ganin wannan kamar kayan sana'a ne su kuma kayan sana'a ba a taba su a bari in ta shigo cikin gida sai duk abin da ya kamata sai a yi mata amma wannan yana ganin kamar kayan sana'a ne ba ba to to ni ma tunda haka ne tunda kayan sana'a ne ba a taba kayan sana'a ni ma ƴata ban gaji da zama da ita a gida ba yawwa ka rike kayan sana'a ka nima rike ƴata me a ciki tunda ba za ka canza ba kai ka ce ba za ka canza ba kaga ina da abin yi akwai ayyuka na in ya so in ka gyara ka dawo tafi wani kofar gidan kuma to baba baba baba Allah na roƙe ka Allah ka sanar da ni hakikanin abin da yake faruwa a gidan nan mijin nawa yana da dan ƙarerriyar mota ga ta can an gyara ta an wanke ta an faka ta sannan ƙari a ɗari biyar a babaiwar Allah ya za ki ringa yi ki tsawa haka ki ringa yi mishi kalami da lafazi mai daɗi mana a'a ba zan yi ba ke za ki sani mai lafazi mai daɗi ko ku da can ke min zaune da shi da za ki koya min magana Bara'atu ya kamata ki tsagaita wuta yau ranar farin ciki ki bar ni mu ainihin sarara da amarya a gurinka take ranar farin ciki ni a gurina ai ranar bakin ciki ce wannan